aikin banza harara a duhu. Ma'anar wannan karin magana ita ce idan mutum yana yi maka buƙulu ko bita da ƙulli, wato yana riƙe da kai a zuciyarsa ta hanyar hassada domin ya ga cewa ka samu koma baya a rayuwarka dangane da harkokin da kake gudanarwa ko na kasuwanci ne ko kuma na wurin aiki. To amma kai duk ire-iren abubuwan da yake aikatawa domin ya ga cewa ya naƙasa ka ba ka san yana yi ba. Kuma abubuwan da duka yake aikatawa bai hana ka ci gaba da samun alheri a cikin harkokin da kake yi ba. Da haka duk abin da yake ba ka ma san yana yi ba. Haka kuma zai iya yiwuwa a ce kamar saurayi ne yake son yarinya yake ta gaya wa abokansa irin son da yake mata baya iya bacci baya iya ci baya iya sha baya iya sukuni dukkan waɗannan abubuwan da yake yi ita ko a jikinta bata ma san yana yi ba ƙila idan ya ganta ma saboda kunya eh, da san da yake mata har wata tsima yake da kyarma da, da kuma jin nauyin ma magana a gaba da a wurinta a gabanta don kar ya yi wani abu na wauta da za ta ga sakarcinsa amma ita ba ta ma san yana yi ba ko a jikinta ƙila kuma ko da ma ta samu labari ba za ta so shi ba to ko da ita ce ma ta ga wani saurayin da take so ta shiga cikin irin halin da masoyi kan shiga na san wani wanda ake cewa san maso wani ƙoshin wahala wato ita tana ta damun kanta a kan wani ta kasa ci ta kasa sukuni ta kasa kwantar da hankalinta kila duk ta bi ƙawayenta ita ma tana gaya musu cewa ga irin san da take ma wancan amma shi bai ma san tana yi ba kai ko da ma ya san tana yi amma shi ko kula ta bai yi bai ƙaunanta amma ita ta liƙe ta manne ta nace sai shi to a irin wannan yanayi shi ma yakan zo daidai da wannan karin magana wato a taƙaice ya kasance kana aiwatar da wani abu da yakan hana ka kwanciyar hankali yakan riƙa ci maka tuwo a ƙwarya yana damun ka matuƙa a zuciya duk waɗannan abubuwan da kake yi saboda wani kake yi shi kuma wancan wanda kake domin san bai ma san ana yi ba ko kuma ya san ana yin ya san kana yi amma shi ko a jikinsa bai damu da kai ba kuma duk abin da kake yi baya iya hana shi ci gaba da rayuwarsa ko kuma samun abin da yake buƙata a rayuwarsa. A nan zan dakata tare da fatar za mu haɗa darasi na gaba. A ci gaba da liking, sharing da kuma subscribing. Na gode.